To, Grace, yanzu dai duk wani shiri da ake yi wa tare na an yi shi an gama kuma duk da cewa ba dukkan shugabannin kasashen da ake sa ran suka riga suka iso ba akwai wanda yau suke shigowa da yake ainihin babban taron da su shugabannin za su fara sai gobe amma dai kan galibin su duk suna nan amma kada a sa ran ganin shugaban Saliyo da Gini da Liberia maganar Ebola ta hana su zuwa. taron na kwanaki uku ne daga yau zuwa ranar laraba allah kai mu kuma yau rana farko rana ce da ake tattauna abubuwan da suka shafi kungiyoyin masu zaman kasu da maganar abuwa da maganar ku mata maganar abinci maganar yanayi da sauransu ainihin kudda kudin da zai kawo mutanen nan gobe za a yi shi a lokacin da ake tarurrukan da suke da alaka da harkokin kasuwanci da maganar zuba jarurruka maganar samar da ma'aikata da kayan aiki da maganar wato musayar masu jefa jari a cikin kasashen juna al misali kasashen afirka su kawo hajojin su amurka amurka ta kai nata a can kasashen afirka da kuma kalubalen da abubuwan suka kunsa na da ya kama ranar laraba ce ita ce ranar ƙarshe ranar za a yi maganar ɗaya daga cikin manyan matsalolin da kasashen mu na afirka suke fuskanta wato magana tsaro da kuma samar da zaman lafiya kamar da ke sani kasashe irin su Najeriya, Somalia da Libya da sauransu suna fama da matsaloli iri-iri. To ranar Laraba shugabannin nan za su zauna su tattauna. Wani abun da za san zaki san ki sani shine abun da ya shafi mata. Ranar Laraba din nan shugaban matar shugaban kasa ne yanzu Michelle Obama da matar shugaban kasar da suka gada Laura Bush za su haɗu su yi wa matan shugabannin kasashen in wasu su sun da matan su za su musu liyafa amma ku su zo ba za su tattara dai hancin matan da suka zo su ma su musu liyafa to ba wannan dai kane abubuwan da ake yi ba akwai tarurruka da cuɗanya tsakanin su shugabannin kasashen nan da 'yan majalisar dokoki daban-daban kuma kowane shugaba ya guzurin ministocinsa da zai zo ya zauna da wasu bangarori na harkokin kasuwanci ana ambata tattauna sannan kuma akwai manyan tarurruka na yan kasashen su waɗannan kasashen da shugaban za su yi misali yau din nan ma shugaban najeriya goodluck johnson yana gana wasu ta farko da yan najeriya a ofishin jakadancin najeriya da kenan birnin washington dc abu na karshe da zan gaya maka gare shine cewa garin nan na washington dc da ka san shi sai ka ci kwakwayon kana son ka ratsa shi saboda ta cunkusa motoci da matakan tsaro na inna lillahi da aka ɗaukar masa to waina da ake tuwa a cikin washington kenan yau ya wato banda waɗannan shugabanni da suka gaza zuwa sabili da matsalolin ebola nan da suke fuskanta akwai kuma waɗansu shugabannin da aka bayyana cewa ba a miƙa goron gayyata ba bisa ga waɗansu dalilai daga bayanan da muka samu grace akwai kinsan kasashen da ba sa shiri da amurka wanda ta sama ta karfafa takunkumi irin su robert mugabe na kasar zimbabwe da kuma shugaban kasar eritrea ba ma tabbata shugaban habasha shi kan shi zai zo nan ba saboda irin wannan dasawar amma dai na san duk da um, tashin hankalin da ke gudana a somalia shugabanta ya riga ya zo a ƙashin gaskiya ba ana sa ran nan da rabin awa zai zo ya sadu da yan jaridu a nan inda take muke magana a cibiyar yan jaridun duniya masu bin diddigin wannan taron. Eh, wato masu eh, sauraron mu dai wasiku da muka samu da dama daga cikin waɗanda masu sauraron mu nan suke aikowa da dama suna gani cewa wannan taron dai zai zama dai taruka ne da aka saba yi kawai ba zai zama da wani amfani ga kasashen nahiyar afirka ba me zaka ce dangane da haka na mutane da yawa suna da ra'ayin cewa da a ce eh, shugaban wata ƙasa zai zo nan ya zauna minti biyar da shugaban amerika da watakila ribar da za su samu za ta fi wadda za a yi idan kina da hancin shugabanni wajen hamsin a cikin gari guda na ɗaya kenan na biyu dukkan bayanan da muke da shi sun nuna cewa shugaba obama baya da niyyar ya zauna ɗaya bayan ɗaya hadu da mutanen nan duk zai musu zama guda ne ya kalle su ya musu jawabi wanda wasu suna ganin kamar wannan kamar cin fuska ne a gurin a tara shugabannin kasashe kamar hamsin yayin da wasu suke zargin su kansu shugabannin da amsa irin wannan kiran na kasa guda ta tattara shugabanni na lokacin dukkan nahiyar afirka kuma cikin kwanaki uku din gaskiya ne mutane suna ta babu shin wace riba za a samu daga wannan taron watakila ribar da za a samu kawai ita ce haduwar da wani shugaba zai yi da wani gungun 'yan kasuwa shi da su su zauna su shirya wani abin alheri da zai fito daga cikin wannan tattaunawa ta su amma bayan haka sai dai a zauna a tsaya a ga abin da zai faru ba an gama cintuwa. yawa to mun gode kwarai da gaske za mu ci gaba da tuntuɓa ka domin bin diddigin wannan taro. To, na gode.